ya wannan sai manzon mai diyari kuma da suke zancen su abdullahi su tafi da su waye na rantse da allah hayyau a cikin su ba a cikin su ba idan ma suna da kwantak a nan industry da su suke kwantak ɗinsu tun da aka fara kallon rap wallahi sau ɗaya ta kamun dubu arba'in da biyar ta mun kai ne ka bata kuma sannan na nace da Allah tun da muke na nace da Allah wa'annan mutane guda biyun hallilin bawan ma wallahi ba taɓa ganin su ba kuma ka zama ma da zama da aiki sabzo ne cin da su yi aiki a abuja dan a gaba na ma sun ce kayan da su yi waka kuma sabzo na san lokacin da kace kai sabzo da shi da yarinyar nan shine mazan da abin da za su yi ba shi da matsala a lokacin ma na ce ba za a daga fito abuja ba in je suka ce ma a ai ba matsala akwai sabzo ta yarinyar nace to kin ga tunda kusa zo to shi kenan dama adam ya ce shi sabzo shi ma shine manajan ki na bangaren waka hankali na kwance ko a jikina ban ji komai ba kuma har yau na rantse da girman Allah Fred kai ka sani wallahi ban taɓa neman yarinyar nan da wani ne ya iskanci ko makamancin wani abu ba inda nake tsakanin da Allah to saboda ta duk abin da za ta yi ta je ta dawo abin da ke gaya kenan su na ce musu ce ra abin ta lalace a family in ba ta harka industry kowa zai ce ni ne ce amma ta lalace a industry tabbas za a ce Prince ne na ce kuma ni na ce na ce amma na ce amma ya kamata a ce idan ta yi wani abin da bai dace ba a industry ya kamata kafin ta kara yin na biyu ya kamata friends ya kira ne ce mun yarinyar nan kaza kaza kaza tunda ni ta san cewa idan na zo guri an bata ji ta baki ba to ni zan iya mata duk wani rashin mutunci ko duka ne ki a gurin in ta ban taka mata wuya ba a to ai kai ma ka san ba idan ta eh, ya faru a family din ku dama ni ba zan sani ba kuma ba zan ce sai ka sanar da ni ba kuma idan ya faru a industry tunda dai hani ne ba aikatawa ba ba sai na gaya maka cewa eh. ta yi laifi kaza na yi mata fada ko kuma na hana ta kaza ba dukkan mu mun san daidai mun san ba daidai ba to ai ba sani ba shi din da ai na gaya misali ba sani ba ba wanda zai gaya min misali za ta yi ba daidai ba ta yi ba daidai ba ni ba sani ba to ai ni yawwa kai baka sani ba saboda a industry ne ni kuma na sani kuma ina tackling ina hanawa kuma ta ki hannuwa misali ko ta ki hannuwa mana to din da misali ta ki hannuwa aida misali prince ka sanar da ga abin da ake ciki yari ne ta kara zuwa duk wani biki da za a yi industry kowane irin biki ne in dai ba ya zama na dole ba ni zan je misali a ce sai misali kenan zaka je saboda haka shi za ta je saboda ka yan biki ne na kaza na kaza ta kara zuwa ka gaya min wannan sai kuma ganta a gurin ka ga shine laifi na kenan a'a to lokacin da duk da dai ban gaya maka cewa na hana ta zuwa biddedin Umar M Sharif ba amma sai da ta je kuma tare uka je amma ban ga laifinka ba saboda ni ban gaya maka na hana ta ba daga ɗaki na kuka fita ko kai ka fita ka dawo ne ta fito za ku tafi muna tare da su ina editing lokacin da aka yi wannan daga ɗaki na fa na ce kada ta je amma ba ta yi minti talatin ba daga fita ta ce maka can za ku je. Allah sauki. Wallahi to friends gaskiya dai ni dai abin da zan gaya mai farko dai gaskiya kai hakuri sannan kuma na biyu ni ba zan gaya banka ba da mutane da kuma akan yarinyar nan saboda dama aini tsara ma yana gaya musu ta ce musu shekara goma da ba ta da dosar yarinyar nan ita mutane za su mun adalci ni ban dogara da ita ba misali a ce take bani ci ko sha ko wani neman hanyar kuɗi ba ita take bani ba kuma ta dawo harkar nan misali ta mallaki waya ta mallaki mota ni ba san ta mallaki mota ba na san dai ta mallaki waya kuma wayan ma ka tambaye ta zuwa da muka rigima da su gaba daya sai posta ya saka mutum ce musu hausu goge saboda yaya na sai da kira ne ce mun to ga yarinyan nan ya ganta a hotel ana ba waya waya da an ce ta fi kowace waya tsada sai ka ce mun ko dai ta fara kawalcin yarinyar nan ne to ka gani ko ka gani ko na sai da Allah haka yana gaya ga mun dishi wannan yana na ha gane shi aiko? eh na gane shi to sai na ce masa babban yaya ba tsakar dare a lokacin na tashi hankalin su gaba da sabzo din da ita yarinyar da ruwan da fosan din a lokacin suka goge suka ce min dala in yi hakuri na ce kuma laifin sabzo ne saboda ni da na san za a baki wayar nan da sai na bi ki har Abuja ko da misali dole sai an baki wayar ki rike ta hannunki mana kuma a baki mana ba sai an nuna an yi fostin ba din me haka duk saboda a zage mu ne za a nawa kike duk wanda ya dauki wayan nan ya baki to kafin ya baki ke me yi da ke ne magana in ma bai yi ba yana da niyyar yi to to saboda haka ni ga misali ni akwai abin da wallahi ni kai na yarinyar na nan da Allah ta cewa sai kar a gaya mu saboda idan an gaya mata idan an gaya min ta sun dole ai zan neme ta ina ta shiga kawai sai ya gaya min na kira ta kusan karfe biyar in ta shiga